ila yawmiddini amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya azurta mu da halatta wannan makaranta school of technology kano a wannan lokaci mai albarka da muka yi gamo da katar da 'yan uwanmu dalibai. na wannan makaranta da kuma jagorori na wannan makaranta da kuma shugabanni na mss na fata alkhairi gaba daya kuma ina fatan wannan zama ya zamanto alheri a gare mu maudu'in da za a tattauna a kai yana da faɗi kwarai da gaske amma za mu takaice iya abinda za mu iya faɗa sauran kuma wani haduwa insha Allah sai a kammala mai gabatarwa ya ce eh, za a yi magana ne akan amfanin ilimi ga matasa an ce matasa wannan suna ne da ya hada da maza da mata in an ce matasa ana nufin tu wanda yake da shekara goma sha biyu har mai shekara arba'in ma maganganun da za su tsaya a kan shi ko a kansu ilimi darajarsa da matsayinsa a cikin al'umma ya cancanta a bata lokaci mai tsawo a kansa don a yi wa mutane bayanin hakikanin falalarsa da darajarsa da larurantuwarsa da mu neme shi kuma idan na ce ilimi a nan 'yan wana na magana ne akan ilimin nan guda biyu ilimin addinin musulunci a matakin farko da ilimin zamani a mataki na biyu don kuwa addinin mu duka ya yi umarni da mu neme su musulunci ba addini ne da ya goyi bayan jayanci ba ilimi ko na sharri ne ya halatta mutum ya neme shi ilimi ko na sharri ne ya halatta mutum ya neme shi ya san shi don ya kare kansa ya kuma kare al'ummarsa da jama'arsa daga wannan shirin huzaifa ibn yamani ɗaya ne daga cikin sabon annabi alaihi salatu wassalam masu matsayi yake cewa kanan nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alaihi wasallama anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an aqa'a fihi mutane sun kasance suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama akan alheri ni kuma na kasance ina tambayan shi sallallahu alaihi wasallama akan shari. ya ce ba wai don wani abu ba ina yin wannan ne makafata an a fihi don kada na fada cikin wannan shari'in din kenan wannan in ya nuna wani abu yana nuna mana ilimi darajarsa matsayinsa ta kai ga hatta abin da zai iya cutar da ɗan adam to yana da kyau ka koye shi ka san shi ba wai don ka cuci ɗan adam ɗin ba a'a don ka ba wa shi ɗan adam ɗin kariya shi yasa yake cewa shehu zai faɗin araftu sharra lali sharri lakin litawakihi na san sharri ji fa kalmar tana da nauyi na san sharri na nemi ilimin in san yaya sharri yake lali sharri ba wai dan na yi wa wani sharrin ba walakin litawakihi dan na kare kaina na kuma kare al'ummata daga wannan sharrin duk wanda bai bi hanyar da take mummunar hanya ba hanyar da take mummunar hanya ba to ya za a iya gane mummuna ce ballantana ya ce wani kada ya bi ta wannan a matsayin mukaddima kenan al'iman al'ilmu mizanun baina al'insani wa sa'irin makhluqat shi ilimi shine sikeli da ke bambanta tsakanin ɗan adam da sauran halitta gaba ɗaya mutuncin ɗan adam yana bayyana darajar ɗan adam tana bayyana ne da ilimi mana inda aka samu mutum bai kamata a samu mutum da jahilci ba jahilcin nan kuma duka bangarori guda biyu wanda ya fi muni mutum ya waye gari yana jahilcin addininsa wanda shi za a tambaye shi a kabari Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance annaba Adamu alaihi salatu wassalam ya fifita shi da ilimi sama da ainihin wato sauran halittu ko in ce sauran al'ummarsa ko in ce mala'iku lokacin da Allah ya yi zai halicci annaba Adam sai mala'iku suke ce da annabi suke cewa Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun yanzu ya ubangiji zaka sanya a duniyan nan zaka halitta a duniyan nan wanda zai zo yi barna yaya za ka halicci wanda yake zai yi barna man yufsidu fiha ana nufin wai dan adam wa yasfiku dima kuma zai zubar da jini alhali mu mala'iku muna tsarkake ka muna kuma girmama ka yaya za ka halicci dan adam sai Allah ya ce da mala'iku inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba ma'ana zan halicci wani halittar da yake na fifita shi akan ku da ilimi hakan kuma aka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mala'iku cewa ɗan adam ko in ce annabi adam yana gaba da su da ya halicce shi sai ya ba shi ilimi ya sanar da shi sunan al-musammayat duk wani abu da ka sani a duniya a lokacin Allah ya sanar da annabi Adam sunan shi da wanda ya gan shi da wanda bai gan shi ba ya ce masa wannan waya ce wannan roba ce abinda ke cikinsa ruwa ne wannan microphone ne wannan wireless ne wannan carpet ne wannan kujera ne wannan mutum ne wannan namiji ne wannan mace ce wannan kyamara ce komai wannan tun kafin a halice ka halice abubuwan Allah ya sanar da annabi Adam waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai Allah ya tara abubuwan ya kira annabi Adam da mala'iku ya ce da mala'iku an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ku bani labarin sunan waɗannan abubuwan idan da gaske kuke yi cewa wanda zan halitta kun fi shi wa'allama suka kasa bada sunan Allah ya ce wa'allama adam al'asma'a kullaha summa ma'ara da hun alal mala'ikaci faƙala an bi uni bi asma'i ha'ula ya kuntum sadiqi ƙalu subhanaka la lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim ya ce ya adamu an bi uhun bi asma'ihim ya adamu ba su labarin waɗannan sunannakin abubuwan kawai annabi adam ya ɗauka yana ta faɗa sunan abu kaza kaza sunan abu kaza kaza sunan abu kaza kaza sunan abu kaza ya ta faɗa daga nan ne malam Allah madaukin sarki ya fifita dan adam da ilimi sama da mala'ika mala'ikan Allah kar ku manta Allah ya fara halittar mala'iku kafin dan adam ku duba kuma daraja da matsayin mala'iku a wajen Allah amma Allah ya nuna cewa dan adam ya fi su a wannan bangare saboda ilimi saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da shi ya fifita akan sauran saƙonni na annabawa shi ma da ilimi dukkan annabawa ga baki ba wanda ya zo da ilimi sama da ilimin da manzon Allah ya zo da shi shi yasa a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ta magana akan ilimi da kwadaitar da mutane su nemi ilimi da kuma bin hanyar da za a nemi ilimi din kuma aka lazimta mana mu fuskanci ilimi da ilimi ne ake samun kwanciyar hankali shi ilimi shi ke kifin mutum busy a rayuwarsa yanzu kullum idan ka tashi ka san kana da inda zaka je saboda akwai makaranta a gaban ka zaka je aji a koya maka musamman wannan karatun da kuke a wannan makaranta mai albarka ilimin da yinsa zai taimake ka ko gwamnati ba ta ɗauke ka aiki ba kana da abin da za ka yi kuna da hanyoyi dubu da za ku buɗe kamfanoni da za ku buɗe ofisoshi kuna aikin ku ko da gwamnati ba ta ɗauke ku aiki ba ilimin da yake na larura ne mai technology what the meaning of technology what the meaning of school of technology mai technology ka tambaya shin zai iya yiwa duniya ta rayu babu technology wannan maganar da nake yi yanzu da da wannan abin sautin gashi nan wani dan roba ne a hannu na magana kuna ta jin sautin ai shi ma technology wannan kyamarar da take gabana ana dauka daga nan zuwa shekara dubu in dai ba lalata hoton akai ba yana nan shi ma technology ne yanzu gashi kuna zaune ga wani abu nan a saman ku yana ta kadawa yana ba ku iska technology ne da da mafici ake babu abin da babu technology a cikinsa ko dai na Allah ko na dan adam a shi kaga larura ne mu je makaranta mu yi ilimi dan da ilimin nan ne za mu samu daraja mu samu ɗaukaka abu na farko da Allah ya fara umartan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a duniya shine karatu yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq yi karatu da sunan ubangijinka da ya halicce ka ko ya halitta wanda ya halicci dan adam digon mani Allah tabaraka wa ta'ala yayi rantsuwa da ilimi yace nun wal kalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wal qalami wa ma da alƙalami da abin da alƙalami yake rubuta me alƙalami yake rubuta jahilci ilimi shi yasa duk inda ake harka ta ilimi za ka ga akwai biro da alƙalami to yanzu abin da Allah ya rantsuwa a kansa ya kamata ne sakaci wajen neman shi yanzu ku ba ku yadda cewa ku je makaranta ku yi karatu larura ne ba yanzu a cikin akwai wanda ya zo nan akwai wanda yake rayuwa baya hawa mota technology ne yi akwai wanda baya hawa jirgin sama in zai tafiya technology ne yi akwai wanda baya amfani da waya technology ne yi. agogon da ke hannunka technology sutura da ke hannunka technology duk abin da ka sani technology ne technology din ya haɗa abubuwa masu tarin yawa ne ilimi ne ai to mu kuma addinin musulunci ya umarce mu da mu nemi ilimi kuma da ya zo magana sai ya bashi a buɗe ilimi ilmu. ayoyin alkur'ani da yawa suna magana akan ilimi za mu faɗe su a gurguje a babin misali Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana alayka azima Allah ya saukan maka da alqur'ani da sunna alkitaba wal hikma kuma ya karantar da kai abinda baka sani ba kaga ya ilmantar da shi ilimi da bai sani ba kenan yace kai Lallai falalar Allah mai yawa ne a kanka ashe tara ilimi da manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallama wannan falala ce da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya masa dalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil a wata ayar Allah yake cewa wal ya'lam alladhina utul ilma annahu al haqqu min rabbika babu wata aya ba ce zaga akwai maganar ilimi a ciki fa amma alladhina amanu fa na annahu alhaqqu min rabbi min rabbihim annahu la ilaha illa wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun waɗannan duka hayoyi ne kaɗan a cikin ayoyi masu tarin yawa a cikin alkur'ani da suke zabarar da mu akan mu nemi ilimi suke zabarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ilimi kuma suke sifanta bayan Allah na ƙwarai cewa ba sa zama sai da ilimi ali bin abi talib yake cewa kafa bil ilmi sharafan ya ishi ilimi ɗaukaka an yadda'ihi malla la yuhsinu ya ishi ilimi ɗaukaka wanda bayi da ilimin ya ta da'awar cewa shi mai ishi ne mana wanda bayi da ilimin kawai ya ta nuna cewa shi yana da ilimi wa yafrahu bihi idan nusiba ilai mutum kuma zai yi farin ciki idan aka danganta masa ilimi ko da shi jahili ne ashe abun kirki ne ilimi ya ce wa kafa bil jahili zamman an ya tabarra minhu man huwa fihi ya ishi jahilci abin zargi wanda yake cikinsa baya so ka ce mai jahili bari buga mana misali akan wannan dukkanmu a nan da wanda yake da ilimin da wanda ba shi da ilimin wallahi abin jin daɗi ne idan aka ce tab aiwa ne masanin kaza ne ai ba wanda zai yi fushi in aka ce shi mai ilimin kaza ne ba wacce za ta ji zafi da bacin rai dan an ce ita mai ilimi ce ilimin nan kuma ko na menene amma jahili har yanzu jahili zai zo ya zauna misalin a taro ya zauna kan kujera wani mai yabo ya zo yana yabon mutane wani ya yi karatu kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kowa a faɗi gaskiya akan shi shi jahili idan aka zo kansa sai mai gabatarwa ya ce wannan kasurgumin jahili ne ina jin ko da ya san shi jahilin ne don Allah zai ji zafi ko bai zai ji ba to ashe shi jahilci wai mutum baya so a danganta masa kansa zuwa gare shi ilimin nan farilla ne ba wani abu ne da ake lallaba ko idan Allah ku ba dole ne dole ne ka je ka nemi ilimi in ko baka nemi ilimi guda biyun nan ko dai na addini ko na zamani to ka rayu cikin kaskanci da wulakanci na farko dai ilimin addini ba yadda za ka shiga aljanna da jahilci wallahi tallahi ki daina bata kanki lokaci ka daina bata kanka lokaci wallahi idan baka san Allah ba ba za ka shiga aljannar Allah ba dole ne sai ka nemi ilimin da zaka san Allah ka bauta mashi ala ilmin wa basira dan aljanna ba gidan jahilai ba ne ilimi ko na zamani kaskanci ma a rayuwa ya ishe ka yanzu nan zaka fita sai ka je ka tarar da wani mutum ya haife ka watakila ya kusa haifan babanka amma yana tafiya yana bin kwata yana tsince-tsincen robobi da gwangwanaye da katon buhu a bayansa yana da mata yana da 'ya'ya da iyali wannan robobi da gwangwanayen su zai ɗauka ya je kofar man bai ko ya je kofar ruwa ya je sai da su shine zai samu tattasai da tumatir da ɗan rabin kwanan shinkafan da zai siya yau ya kai wa iyalin shi me ya jawo masa wannan saboda bai karatu ba ba yadda za a kaga wanda ya karatu yana tsance-tsancen bola a kwata bai zai yi ba yanzu akwai wanda kullum sai ya fita ya je ya tsaya a bakin titi yana neman aikin ƙarfi saboda shi a duniya bai iya komai ba la ilimin addinin wala na zamanin so jira yake wani da zai zo ya buge wani gini ko za a tona wani rami ko za a sare wata bishiya ko za a je a binne wani wuri shi kuma a ɗauke shi aikinsa kenan ya je ya yi a biya shi ya je ciyar da iyalinsa saboda bai je makaranta ba ga mutum ya share gida iya ganin gida sai je samu wani mutum ya zo ya aje shi din fa mai gidan ya shiga gidan da shi da matarsa da 'ya'yansa su garkabe kofa su kule duk kofofin gidan su kule kuma ajiye wani mutum sanyin duniyan nan yana bugunsa yana gadin wani mutum shi wannan mutumin da shi da 'ya'yansa me yasa saboda yana da ilimi yana da wadata shi kuma wannan me ya ja masa yake gadin saboda bai ilimin ba dan da yana da ilimin shi ma da zuwa za a yi masa gadin wani bawan Allah na gan shi fes-fes an zuwa wani gida za a yashi irin masai din nan haka ya shi ya zo ana ciniki da shi duk diram ɗaya nawa za a kwashi yana cewa kaza wallahi lazim makalla abin zai baka mamaki cikin bayan gidan ne yake tsunduma cikin su kawai din haka zai tsunduma kaga da ana sa irin glove din hand glove irin wa yanzu sun ma daina sawa da hannu suke kwasan abin da kofi da bokiti kaga suna ɗiban bayan gida da hannu in wani ya zube su sa hannu su kwashe shi kananzir kawai suke zuba masa kashe masa warinsa su shiga su yi wannan abin su ɗiba su zuba a mota su je su zubar da ana sa abin da ake toshe hanci yanzu ba sa sawa shi kuma wannan aikinsa sai mutane sun zama zuwa sun biya bukata sun zubar shi kuma ya je kwashi me ya ja masa wannan saboda bai yi karatu ba kuma na gaya mu karatun duka guda biyu ko na addini ne in yi karatun ya zurfi ya fahimta Allah ya daga darajarsa bai zai yi wannan abun ba ba fa cewa na yi abu ne kaskantacce to zartacce ba sana'a ne kuma shi ma ya halatta a yi don ko ba haram ba ne ya fi je sata kuma mu irin waɗannan mun fi son su akan masu mula gwanda mutum ya je kwashe bayan gida a biya shi je ciyar da iyalinsa akan ya je maula yanzu ma'allu shahid dan uwana da wannan kuɗin da ya je wannan aikin shi zai je ya biya school fees na yayansa yanzu haka yana da matarsa a gida ita kuma ta san sana'ar mijinta kaza ne kuma tana jira ya kawo mata ya kai mata ta je ta ci kuma idan ka ga matarsa a gidan yini ba za ka gane ga sana'ar mijinta ba akwai misalai masu tarin yawa da za su nuna maka cewa ilimi matsayi ne ɗaukaka ne manzo Allah yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya bi wata hanya da yake neman ilimi a cikinta to Allah madaukin sarki zai sauƙaƙa masa hanya shi ma har zuwa gidan aljanna Allahu akbar duk wanda ya bi hanyar neman ilimi don Allah wallahi malam ko wannan karatun in dan Allah kake zuwa kin kina zuwa ne dan Allah ku koya dan ku samu abin da za ku rufa kanku asiri ku kori jahilci akan ku taimaki al'umma ku wallahi Allah tabaraka ta'ala zai muku rahama ta dalilin shi abin da ake bukata kayi ne dan ka kare darajarka ba wanda zai zo ya wulakanta ka idan kana da ilimi dole a tsare ma darajarka dole a baka wuri dole a ce kai wani ne amma an manta da lokacin da kake cin muzakira kake cin hand out kana wahala kana zama babu abinci ka yi ne a makaranta a tashi baka da kudin motar komawa ka ta neman abokinka mai mota shi ya sulale ya gudu ya tafi ya barka yan mata su zo su yi ta cin gyada suna shan ruwa gyada ruwa gyada ruwa kuma yunwa suke ji gyada ce kawai za su iya ci duk suka yi ta haƙuri amma daga baya akwai sakamako mai daɗi maza su yi ta sayan rake duk lokacin rake ana cinikin rake saboda yana taimakawa <laughs> ya ɗan ruba asiri za ka ga duk inda akwai makaranta to ana sai da gyaɗa saboda gyaɗa tana da wani sirri in ka ci dan maigon nan ka sha ruwa sai ka ji dan dumdum haka Allah shi ganar da mu ilimi shine ko da bayan ka mutu zai ci gaba da yi ma amfani musamman idan kana da imani manzo Allah ya ce idan mutum ya mutu to aikinsa gaba ɗaya yana yanke idan ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salasin aikin dan adam gaba ɗaya yana yin sai abubuwa guda uku kacal sadaka jariya mutum ya bada sadaka mai gudana kamar ya toni rijiya ki sayi tabarmai ki aika masallaci ka gina makaranta ka gina masallaci ka biya wa wani kudin makaranta wannan sadaka ne jariya shuka bishiya au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi da mutum ya koyar ake amfanuwa da shi duk wanda ya koya wa wani ilimi wani ya amfana da ilimin ya karu da shi to insha Allah shi wani ai shi wanda ya karantar da ilimin yana da lada hayya mutu kai ko yana cikin kabarinsa awwaladin salihin yad'u lahu ko da salihi bawan Allah arziki na kirki wanda yake yin addu'a wa ubansa kenan samun ɗa na kwarai wanda ya baya mantawa da mahaifinsa ko ya ta kware wacce ba ta mantawa da mahaifinta tana mai addu'a wannan alheri ne riba ne to a nan gurin ina so nuna mana cewa lalle maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce a bar girmamawa a bar daukakawa a bar kimantawa a bar mutuntawa wallahi duk wanda kaga ya himmatu bin iyayensa to za ga ɗa salihi ne insha Allah ta'ala kuma za ka ga ɗa salihi yana yi wa ubansa ɗa'a ya je ya ilimi ya je ya karatu ɗan uwana mai saurare na mahaifinka Allah ya masa rasuwa don Allah sau nawa kake masa addu'a kullum baiwar Allah mahaifi yake da tara su don Allah sau nawa kike mata addu'a babanki ya mutu sau nawa kike masa addu'a amma kuma sau nawa kike chatting sau nawa kike mai da reply sau nawa kike karban waya kina mayarwa in an bugo miki sau nawa kake iya tuna babanka da yake kwance a kabari don Allah nake tambayanka a garin nan mahaifinka yake aka binne shi don allah sau nawa kake zuwa ziyarar kabarinsa a shekara halin da muke ciki shi ne da zarar iya sun mutu muka tura su a rami sai mu kyale su mun manta da su mu je mu shiga harkokinmu na duniya wallahi yadda kai wa ubanka haka kai ma ɗanka zai maka wallahi duk ɗan da baya zuwa yana addu'a wa ubansa a kabarin shi ko wacce ba ta zuwa tana kai ziyara ko addu'a wa mahaifanta ke ma haka za ki gama wahalar naƙuda ki ci gaba da tara waɗannan 'ya'ya ki zo ki mutu wallahi ba za su tana da ke ba irin 'ya'yan wannan zamani yaro ne aka je makabarta aka dawo ubansa ya mutu ba ana dawowa daga makabarta ana zaune zaman makoki wallahi sai ga waya a hannun yaron nan yana ta danne-danne ya shiga youtube yana ta kallon hotuna na tsiya na batsa sai wani abokinsa ya zo ya ce kaiwa ne wannan rashin mutuncin ya yi yawa ya ce yanzu ubanka ya mutu yanzu yanzu mu je mu binne babanka ka dawo ka daga wannan wayar kana chatin kana kallon youtube ya ce banza kawai kai ma ubanka ya mutu haka za ka yi haka yaron ya gaya masa kuma gaskiya ya faɗa ba mu ganin darajarsu ba mu ɗauke su da kima ba shi yasa muke tashi 'ya'yanmu su fi ƙarfinmu waye ya isa ya tilasta wa ɗansa ya je makaranta ya karatu ‘ya'ya da yawa yanzu suna yi wa iyayensu biyayya ne saboda kuɗin da yake hannunsu talaka kan uban da bai da komai dama bai isa ma ya kira ɗansa ba yau ya ce masa kaza sai wanda Allah ya zaɓa kaɗan daga cikinsu ke ma ba kya jin cewa naki ne kuma zai umarce ki da ki wani abu saboda bai da kuɗi wanda yake ɗaukan nauyinka ko yake ɗaukan nauyinki shi kuke ganin shine uba to ɗan kirki shine na kwarai da yake yi wa mahaifin shi addu'a musamman ya ɗora shi akan harka ta ilimi ta karatu da karantarwa ku rike wannan gabar riba ce ta kafa wallahi mutum ya mutunta kansa ya mutunta iyayen shi kar ku yadda wannan cosmetics ɗin wannan kyalkyalin duniyar wannan rayuwa ta karya da muke yi rayuwar gangan ta ɗauke ku ku manta da abin da ya kamata ku yi babu abin da ya fi ciwo irin a ce ka mutu ba ka da rabo ta ɓangaren ɗanka da ka haifa ba zai iya tuna kai maka addu'a ba ya fi kula da matarsa akan kai ya fi kula da matarsa akan ke uwarsa ku gama wahala akan su zo suna bauta wasu me ya faru don kuɗin ma lokacin da kuke rayuwarku ba ku taimaka wa iyayen naku ba ba ku ji cewa naku ba ne ba su duk wanda yake so ya samu ɗa salihi to shi ma ya ƙoƙari ya zama salihi ya zama na ƙwarai ba ya zama ɗan banza ba ko 'yar banza ba da ahlus samawati wal ardi hatta namla fi hujriha mala'ikun Allah da kuma halittun sammai da ke cikin ƙasai hatta tururuwa da cikin ɗakinta wa hatta al-hut filma har kifi da yake cikin ruwa la yusalluna ala muallimin nasas alkhair suna yin salati da addu'a ga duk wanda yake koya wa mutane alheri hadisi imam tirmidhi don Allah ka ji wannan magana da mala'ikun Allah da halittun sammai gaba ɗaya da na gaba ɗaya da duk kifin duniya da ke cikin ruwa da duk tururuwa ko cinnaka da ke cikin ɗakinta duka waɗannan halittun suna yi wa mai koya wa mutane alheri suna yi masa addu'a yanzu don Allah akwai abin da za kwatanta shi da ilimi duk wanda ya yi ilimi don Allah ya koyar da mutane don Allah to Allah yana sa masa albarka ya taimake shi shi sa kullum in na zo makarantu irin wannan nakan gaya wa malamai musamman malaman jami'oi da kwalejoji irin waɗannan wannan harka ta karantar wannan idan mutum ya kyautata niyya dalilinsa sai samu rahamar ubangiji kuma babu mutum fa mai matsayi a cikin al'umma respected somebody fil umma irin malami kamar ya yanzu duk wanda ya zo ya karantar da ku ko me kuka zama ku ce malamin ku ne shi ko da ku bai ba ku kobo ba zaka je ka fi son malamin ka sama da wanda ya baka kuɗi ma saboda malamin ka shi ya maka hanya ya maka kaza kaga malami yana rayuwa cikin talauci bai da abin amma ana ganin girman girmansa da kimarsa sai a shiga kasuwa kaga ana ta gaida mutum ba naira ɗaya bane shi ashe malami ne saboda yana da ɗalibai da yawa to amma abu ne mai kyau da ya fi dacewa malami a rayuwarsa lokacin da yake malinta ya sauƙaƙa wa ɗalibai kada ya kuntata musu an waye yanzu wayewa ta a sani ya kamata wallahi wallahi ba burgewa ba ne wai mutum ya zo wai dan shi malami ne a jami'a yana untatawa mutane ba burgewa a ce wannan al'amari kowa ya sani cewa zuwa kake ka je kai ma ka karanto maganar wani ne za ka karanto Allah ya fifita ka akan wannan ɗalibi naka ne ba don wani abu ba saboda ka riga shi kuma wataƙila Allah ya baka zurfin fahimtar da shi bai samu saboda karancin shekarunsa da kuma bai shiga harkar ba amma sau nawa ake samun ma ɗalibin da ya fi malami gane karatu haka annabi ya faɗa mutum zai zo yana koyar da kai abu wanda ake koyar da shi a wannan lokacin ya fi ma wanda yake koyarwan ganewa kuma yana faruwa me nake nufi da sauƙaƙawa ma'ana duk yadda za ka sauƙaƙawa ɗalibi ka sauƙaƙa mai yayi ilimin ka nuna masa so kake yi karatun ba wani abu bane ba misali duk hanyar da zaka je kai bincike kai research ka nuna masa ka kwadaitar da shi idan ka ga yana sakaci ja shi a jikinka ka ce yi haƙuri saboda yarinta ce da rashin sanin ya kamata kuma duk wanda yake rayuwa ta ɗalibta sai da yi wannan mutum baya gane muhimmancin karatu sai bayan ya bar makarantar yanzu misalin na gama jami'a wallahi malam na sha yin mafarki saboda bala'in sha'awar in gani a aji yau a ce gani a aji ana lacca ina ɗauka ko na sha yin mafarki in ce gani yau a jami'a wai ana lacca ina ɗauka sai na ji wani daɗi wallahi saboda kawai yanzu ji nake ina ma da a ce abin da na gane yanzu lokacin da nake jami'a na fahimce shi da sai karatun da zan samu sai ya fi wannan kamar ya ka sauƙaƙa wa ɗalibi ka buɗa masa hanyar da zai gane idan aiki ka bayar ka ce ku je ku duba kaza ku duba kaza ku duba kaza idan mutum ya zo bai gane ba ka yi mai bayani ka ce ga yadda abin yake burin ka ya gane ba wai ya ji tsoron ka ba ka kawo mai wasu abubuwa masu wahala kana magana ba a tambayan ka kai ba a ba kai ba ka maimaita kalma to annabi sau uku yake faɗa sau uku manzo Allah idan ya magana ɗaya biyu uku kaga dai duk darajarka da ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana yi ne litufhama anhu dan a gane idan aka yi wa ɗalibi jarabawa bai ci ba a maimaita masa ko ba ka bane idan aka yi test bai ci ba kar mutum ya ce bari zo ne ya ce duk wanda ya ci ya ci wanda bai ci ba ba ruwana a a ci din dan in mutum yana karantarwa ɗalibansa suna yawan faduwa wannan yana nuna shi ne yake faduwa ba ɗaliban ne yake faduwa ya nuna cewa bai iya koyarwa ba haka masana suka faɗa malaman education haka suka faɗa kuma masana cewa suka yi ita jarrabawa malami ne ake jarrabawa ba ɗalibi ake jarrabawa ba na koya muku karatu na wata uku wata hudu bari in muku tambayoyi in gwada kaina shin abin da na koya muku na iya koyarwa kun gane kun ba da ansa daidai masanan suka ce duk lokacin da mutum ya zo mafi rinjaye ɗaliban suka faɗi abin da ya koya musu wannan ya nuna bai iya koyarwa ba kamata ya ma a rage albashinsa da ya kamata a ce an ci an gane tunda an zo a yi karatu ne don a gane a yi haƙuri ba a yi haƙuri me ribar mutum a halin da ake ciki na rayuwa ɗin nan kashe kuɗi uban sai kashe mai kuɗi a ƙi aurar da ƙanwarsa saboda biya mai kuɗin makaranta a ci gaba da wahalar biya masa kuɗi kawai akan maki ɗaya ko maki biyu kawai a zo a yi mai asarar karatunsa me riba shi babu riba a ciyayi kuma wannan ita ce magana guda ɗaya barin gaya muku wani abu guda a saurara ina ɗalibai suna karatu a america wasu suna karatu a london wasu suna karatu a kaza ni ma a ƙasashen da na yi karatu na ƙasashen larabani na ga wannan aikace da aka canje yanayi na ilimi wallahi malam supervisor ka wanda yake daukan ka aiki ni barin buga muku misali da kaina kan na faɗa akan wani ban san sau nawa adadi yake kira na gidansa ya shirya mana abinci in zo ya ce kana da matsala ya shigar da ni labirarinsa wallahi cikin gidansu ɗakin matarsa ya ce duba duk littafin da ka ga ya maka ɗauka wallahi malam ya kawo mana abinci lafiyayye mu ci mu gyare mu ci alhamdulillah mu fita kuma idan ya zo dubawa duk inda yake mai kuskure ne sai idan an zo defense in suka ce kaza ka ce kaza in suka ce kaza ka ce ni na ce kaza wallahi haka suke yi haka wani ɗalibi na yake gama yana bature ne malaminsa ya ce su kira ka gida su ja ka su ce ga yanda za ka yi suna nuna ma dan ka gane shi yasa za ku ga da wahala wanda ya karatu a kasar waje wai a ce wai ya dawo wai result ɗinsa bai da ke ko ya faɗi kuma ku bincika ku gani ko america ko ingila ba su ne dai bokon duniya ba gaba daya to amma mu abin da yake damun muna nan a kasar hausa bakin ciki bakin ciki bakin ciki dan saboda kada a samu iri na masu yawa ina fata ana fahimta ina gaya muku wannan ne saboda kuma wata nan za ku zamanto malamai a makaranta muna magana ne akan ilimi da an ce a nemi ilimi to kuma sharadi ne a sauƙaƙa mutane hanyar za su nemi ilimin a ah, yanzu me amfani na zo ne lecture nan ba ku gane ba in tafi me amfani me amfanin in zo ni na muku wannan lecture in ta muku tambaya ta mugunta don ku kasa bani ansa sai in ci ribar mai. wanda in na in kun albashi na yana nan in ma kuka faɗi albashi na yana nan to nayi muku abin da za ku ci mana kunci kuma ni ma na ci ku ci in ci ba shi ke ka fahimtar da wani ya gane kada ka sa a ranka kana sha'awar ka yi wa wani don saboda ya ga girmanka kasa gane wasu ya zama shine zai kara ma girma ba haka bane wallahi kalla wallah kalla wallah <laughs> ana ba da labari wani ku yi haƙuri barin dan baku dariya kaɗan a wannan karatunan da ake na maja ɗin maja ake cewa wannan karatu aka ɗebo malaman secondary school da primary a gwamnatin kano ta ce kowa su yaji ya yi nce to wani dattijo ne bawan allah a ɗaya daga cikin makarantun na wani lecturer yake ba labari allah akalli ya da shekara 60 yana neman saba'in kuma malamin makaranta ne kuma bai da nce yana nan dai yana cin abincinsa ana bashi albashinsa kuma an ce kowa su ya fito wato haka yake zuwa karatun a dole baya ganewa saboda kwakwalwar ta yi expire ana dai zuwa malamin firamare ne malamin dan sakandare ne malamin arabiya ne malamin wadi gashi dai ana dai cin abinci kawai haka ake zuwa kuma shi ma dai yana cikin boci ana biyan sa kuɗin sa sai gwamnati ta ce a fito a zo a yi karatu wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske malam baya gane karatun wannan lakcaran da ke koyar da shi yake gaya mu yace suna nan bila adadin kawai sai dai sau kudirar su ci gingidi saboda kan ba zai iya ɗauka ba lokacin ya wuce to su kuma malaman an ce su koyar da su kuma dole su koyar da su sannan su kuma dole su ci jarabawa don su samu ci gaba promotion idan za a yi to ya za a yi cijan nan da shi da waninsa lokacin da aka zo jarabawa <laughs> ya ce me za a yi wai ce ai ba abin da aka koyar ne za a yi ya ce me aka koyar <laughs> ya ce karatun da aka ce karatun aka yace to ba laifi ya samu littafi damar shi rubutu ma baya yi sai ya ce a bashi abin da aka koyar din aka bashi wallahi aka rama kalla abun mamaki wani abun ni da aka yi ni mamakin sa kwarai da aka bashi ranar da za a jarabawar fa ya shigo da littafinsa da babbar rigarsa littafinsa yana aljihunsa aka bashi kwashin fefa ya zo ya daga littafin ya ajiye shi a gabansa a kan teburi to ba ma wannan fashi ne abin nan ba wato ajiye littafin ma upside down ya ajiye shi wai ya ajiye shi yadda zai iya kwafansa daidai ma wallahi a juye a margine ya ajiye shi kuma ka san a hakan yake kwafansa yana cikin kwafa <laughs> yana dan rubuta abin da yake rubutawa sai ga invigilator ya zo sai ya tsaya a kansa wai shi irin ya lallaba wai ya kama mai satar ansa sai ya ga duhu sai ya daga sai ya ce ɗana ba ni wuri kaga kamun duhu wallahi tallahi <laughs> ya ce ba ni wuri kaga ni kamun duhu ya ce baba kai baka san <laughs> kai baka san exam malpractice bane ba ya ce ba cewa kuka yi a rubuta muku ba <laughs> ya kwa ba kawai ba shi in bijileta ya ce wala haka na kyale shi malam ya ce to kwafan ma ba daidai yake kwafa ba in kama shi in kai shi an ce an kore shi da wani dalili saboda ko ya an kore shi ko ba a kore shi ba dama ma ba ci ba to kaga wannan abin da sa na kawo muku wannan kisan shine dan nuna muku yi amfani da samartakan ku da yarintan ku ku samu ilimi tun da wuri wallahi duk wanda ya bari buhunan masara suka danne shi tattasai da tumatir ya hana shi motsi wallahi ba zai iya karatu ba Allah nake gaya muku ku yi kokari ku matsanta wa kanku ku yi karatun ku tun yanzu musamman mata a cikin ku wanda ku rayuwar ku ba ina nufin bara ku dade a duniya ba amma ina nufin cewa rayuwar ku gajeriya ce in nace gajeriya rayuwar ku ta gidan miji ta gidan aure ta fi ta wajen yawa kuma yanzu kina nan zaki ta wahala ba lalle bane in kin shiga gidan mijinki wanda kika aura din zai barki ki yi karatun ko kuma in ya barki ma kin yi ba lalle bane watakila ki iya yin karatun saboda nauyin rayuwa da wahalhalu hidindimin 'ya'ya kula da gida amma da yawan ku akwai wanda ba san ma me suke ba tukun yaran ta ce take damun su wallahi sai an zo za a yi karatun sai abin ya gagara kwanan nan ina jin shekaran jiya a jami'a muna invigilating na jarabawa masu digiri a wani kwas haka muna zagayawa haka ne ga wata baiwa Allah irin kuma cice wallahi malam dattijuwa ce tsohuwa ta girma amma ta ɗan yi irin ɗan diploma din shekaru a da can yanzu kuma ana so a ɗan ƙara karatun ta zo tana so ta yi karatun tana zuwa makaranta amma ba za ta iya amsa jarabawar ba ita ma ta ɗauko 'yan takaddunta ta buɗe tana naɗa kaf aka kama ta hajiya yaya aka yi kaza kaza yaya aka yi kayya kayya kafin a farga an nemi matan nan an rasa tuntunin ta tsallaka get ta yi gaba ta ce na gama jami'an na gama ta saboda automatically kan koren mutum zaya jami'ar bayar aka kama ka kana sata ansa automatically daman ka gama jami'a ai kwarai da gaske in dai aka kama ka da evidence ga takarda kana kwa to zancen ka ya kare karatu dai ka gama shi sai dai wata to me ya jawo wannan shi ma na farko tana son ta yi karatun amma nauyin gida mu da kanmu duk malamai duk mun zauna mun tattauna cewa bayan da za a yi doka ce tana so ta yi amma ba za ta iya yi ba kaga kenan lokacin da take samartakanta da shekarunta gajerun shekarunta ba ta yi amfani da shi ba to wannan abin da yawa wannan tsutsar kai ɗin takan damu da yawa daga cikin ɗalibai su ɓata kansu lokaci su ƙi su karatun kuma daga baya ka ga ana da larurar buƙatar karatun kuma ina so na gaya muku wani abu guda a ƙasar nan yanzu wallahi tallahi kaka ɗauka digiri wani abu ne ballantana diploma ko nce digiri ma ba wani abu ne don yanzu firamare za a zo ana ɗauka wallahi ana neman ma'aikata firamare wallahi sai ga mai master digiri ya turo takardunsa yana so a dauke shi aiki ni shaida ne akan wannan secondary school ana neman aiki sai ga mai phd ma wani ya turo yana neman aiki ya za a eh za mu dan fara lallaba da wannan kafin mu samu wani abu ana ta yi so don ka ce ka gama digiri ka zo ka zauna wallahi azimu ina gaya maka inda aka ci gaba yanzu kamar misalin ƙasar sudan ni na sani wallahi tallahi kaga mai PhD doctor degree wallahi yana tuka adidin sau abin da yake da shi kenan abin da zai iya yi kenan wani ma a keken shanu ka gan shi wallahi wani yana tuka taksi wallahi doctor degree ne da shi saboda an yi karatun an yi karatun masu doktocin suna da yawa mu ne yanzu nan aka dauka an kana doctor degree ana ganin kaza kaza shi ma nan din daga nan zuwa shekara goma ashirin ba za su yi ba sun yawa da profesa da kyar ake ganewa ne profesa ne yanzu ku ga sunan barkete a cikin jami'a so duniya tana kurewa ne kuma tana daɗa buƙatar mai ilimi so karka ji a ranka cewa wai don kayi makarantar nan ka gama shikenan ka kai sidratul muntaha ko kin kai sidratul muntaha wallahi da saura kuma ci bayan da muke da shi a ƙasar nan musamman a arewa akan harkar ilimi din wallahi ku matasa ne muna kyautata muku zaton za ku samu nisan kwana kuma za ku rike kasan nan insha Allah da mazanku da matanku wallahi ku yi kokari ku yi karatu na cin kaca da za ku gyaye mana bakin cikin da muke ciki a kasan nan da damuwa wallahi wallahi ina gaya muku yanzu kaga tsakanin ku demarcating tsakanin kudu da arewa a ɗaya daga cikin jihohin nan na kudu jiha ƙarama guda ɗaya wadda bata wuce lokal gamman guda uku a kano ba kai in mata kai wallahi a gari ɗaya ina gaya muku wallahi bara a irga maka iya irga maka dokta dokta da profesa profesa da ake da shi ba mu ne a nan arewa za ka yi sun mu kaza sun mu, yanzu in ka gada ma a nan arewa wallahi za ka iya lissafa profesoshin misali banda yanzu ma da aka samu jami'o'i suna da kokari ana ta bayarwa mai dokta digiri ko ba magana wannan wayar da ne ɗin koyar da ka san wasa yaro daman ɗaya ma sai ga yana diksenshin tara su suka san yadda suke ci ko ba ka bane ba sun cike jami'o'insu na can sun fi mu fa yawan jami'o'i a jiha ɗaya za ka ga akwai jami'a jami'a wallahi ta kai bakwai da ta gwamnatin tarayya da ta jiha da private universities bakwai shida biyar amma yanzu karab katab kano state in ban da 'yan shekarun na ƙarshe ba university na muke da shi kano state gaba daya bayero university akwai wadil ko biyu sai yana sai northwest university to sai wanne ban ji ba akwai wata akwai tigari university akwai police academy akwai me national me national open university ta kano ce kadai kaga wannan yana nuna mana ci baya wallahi tallahi a kudu akwai jihohin da ba su kai rabin rabin kano ba wallahi suna da university shida ko bakwai kwanaki na wani research na dan fafada na manta ne ba zan iya tuno a jihohin ba yanzu amma wannan me ke nuna mana ci bayan da muke da shi so wallahi ina ba da shawara yan uwana ɗalibai a tsaya a yi karatun nan da gaske shi daɗin karatun boko ana kaiwa ƙarshe a gama da shi ana kaiwa ƙarshe a ce an gama da shi kurin zama za ka ta cin abin da ka yi karatun addini ne za a ce bara a ce an gama ba to amma za ga an tashi wani advertisement ake a ƙasar nan ana neman profesoshi kaza duk su za su tafi ana neman masu doctor digiri akan kaza duk su za su tafi ka je abuja yanzu minister of foreign affairs minister of education inda ake zuwa ana attestation da buga stamps na fita karatu kasashen waje wallahi za ka tarar da layi yara matasa tsakanin 'yan mata da maza a layi kamar mutum 100 insha Allah ta'ala sai ka ci sa'a ka samu bahaushe mutum goma sha biyar ko ashirin a ciki don ma yanzu an dan wayi. kuma duk wanda gan shi a nan gurin ya je buga stamp ne ya samu waje scholarship zai fita karatu ka je minister of foreign affairs ka je ga gaba ɗaya da ka san tasu ce gaba ɗaya kawai kullum suna fita waje karatu yanzu federal scholarship din da ake da shi da yawa yanzu daga cikin busan cewa akwai federal scholarship ba in ma sun sani ba san ya ake samu ba su waɗannan arnan duk su suke kwashewa mu muna baya kawai anan muna ta fama dan dole in ka nemi ilimi man arada duniya fa alaihi bil ba yanda za a kai mu'amala da kuɗi in dai ka kai wani matsayi na kuɗi a ƙasar nan sai kana da ilimi saboda harka da bankuna harka da kamfanoni transactions na kuɗi odar kaya da turanci ake yi a danna can a shiga kwamfuta a yi wannan wannan duk jahilci baya yi to wannan sai ga mutum ya wayi gari ga kudin amma baya iya yi sai ya dauki wani wanda zai zo ya ajiye shi yana cutansa kai nawa ka danna ne duk in gani ba fa ganewa yake yi ba rubuta musu miliyan biyar sai ya rubuta miliyan sha biyar ya ce gashi can sun hada baki da wanda za a kai wa kudin ya ce to ku zare min kaza ni ma zan fitar da ku in na zo me yasa ya masa wannan saboda bai da ilimi kuma ba zai iya dauka ya bibici transaction din da aka yi nawa ya kace nawa abin nan ba haka yake faruwa saboda me jahilci a garin nan an yi mutumin da saboda wadatarsa yana da kuɗi yana ta sayan gidaje da filaye amma ba a iya bambancewa ya gane takaddun ma an kama zai gane ba don haka sai a zo sai a sayar masa da fili ko gidan da an riga an taɓa sayar masa shi ya saye shi fa ya biya sai a daɗa ka sake kawo takaddun ya daɗa lale kuɗi ya biya saboda babu ilimi ga tsabar son duniya baya taimakon 'ya'yansa ballantana masallacin unguwarsu baya taimakon uwarsa ballantana kakarsa Allah ji ganta baya yi wa kowa komai shi mai wayo ne mai tara kuɗi ne shi shikenan kaga sai a barka da wayanka aka ce wa imamu ahmad shin yaya mutum zai iya yin tafiya doguwar tafiya ya bar garinsa ya je wani gari don neman ilimi ya ce kwarai kuwa bala wallahi shadida ai abu ne mai tsananin muhimmanci kwarai kai ilimi shine mafi ɗaukaka duk abin da wani ɗan adam zai iya nema a duniya ali bin abi talibi ke cewa son malami san wanda yake da sani mahabbatul alimi dinin yudano biha addini ne da ake yi wa allah bauta da shi ka ji kana son malami ka ji kana son masani wanda yake da ilimi yana da sani addini ne saboda muhimmancinsa da darajarsa kai rayuwa ba ta yiwa sai da ilimi yanzu idan kana da kuɗi ka je ka tafka gida dole sai ka nemi masu ilimi da za su taimake ka wayarin ɗin gidanka dole sai ka nemo masu ilimi su yi maka shi ma a maka na zamani wanda ba zai yi gobara ba insha Allah da a fili ake wayarin ana gani yanzu a cikin gini ake yin su a ɓoye da wutar gida duk a haɗe take yanzu daban-daban ake in ga dama wutar falon ka daban wutar ɗakin mata ka daban in ga dama ka ce a tayar maka inji daga kai sai ɗakin amaryar ka shikenan sauran kuma su ga duhu duk ana yi saboda ilimi ana iya rarrabawa ko ba haka bane ba Ya ce mata Kuzanul amwali wa hum ahya masu tara kuɗi sun mutu suna raye amma a mace suke ku ji wannan magana sun tara kuɗi amma gawawaki ne wal ulama'u baquna ma baqiya dahru suka ce malamai kuma rayayyu ne matukar akwai rayuwa akwai zamani to malamai suna nan koda suna cikin kabari misali masu kuɗi dubun dubata sun mutu a Kano wallahi azimu ba za ka iya tuno su ba amma akwai malamai waɗanda ba su wuce hamsin ba misali har yanzu sunansu a unguwanninsu kai da sunansu ma ake kiran unguwannin kai in dai za a yi magana to sai an ce unguwarsu malam wani kaga wannan yake nuna ashe dukiya da kake da shi ko mulki za a iya mantawa da kai amma ilimi ba za a manta da kai ba abul faraj ibn al-jauzi yake cewa yayin da ilimi ya zamanto shine ashraful ashiya lam yuhsal illa bit-ta'bi was-sahri wat-tikrar ba a samun ilimi sai an gaji sai an sha wahala sai an ta maimaitawa ina ji wannan ba sai na muku fassara ba a nan makarantar kawai ka san cewa kana neman ilimi da wahala kwarai a nan makarantar kawai ka san kana neman ilimi da gajiya kwarai ka san kana neman ilimi da yawan maimaitawa a yi makalacca ka je ka ka karanta ka daɗa maimaitawa ka tambayi abokinka da Allah formula ɗin kaza yaya ake kaza yaya ake solving ɗin kaza saboda gudun kar a zo maka jarrabawa ka faɗi to ku sani al'adar ilimi ce ba a zuwa a samu ilimi ba a wahala ba dole sai ka wahala dole sai ka hana kanka bacci shi yasa ake cewa la yulanul ilmu birahatil jismi ba a samun ilimi da hutun gangan jiki sam sam sam haka imamul muslim imamu muslim Allah masa rahama ya faɗa imam ibn hisham annahwi wata rana yana yin nasiha ga ɗaliban ilimi yana cewa ku yi haƙuri wajen neman ilimi ku ɗauka wannan maganar da ku ake ya ɗalibai dole sai kun yi haƙuri a karatunku karatu guda ɗaya ne da na addini da na zamani sunansa karatu kuma ba wanda ake samun cikin sauƙi bari buga muku misali mun yi karatu a jami'ar musulunci a madina islamic university of madina ina jin tana ɗaya daga cikin university ɗin da a duniya ake karatu ana jin daɗi a ciki saboda an kyautata wurin karatun kujerar ka kushin ga ac ga labule masha allah tabarakallah wallahi akwai ranar da za a zo idan aka ci kuskure ac ya lalace a aji ko wutar aji ta samu falsi a ce mafi dirasa sai a ce malai shi yau ba karatu ka san me kawai AC ta lalace ga fa banka amma sai a ce ai ba AC akwai malamin da in ya shigo ma yana jin zafi ce ke faza ya shara mu kai balarabe ce a kunna AC a ce mafi ce la halas bukura bukura sai gobe bai zai iya zama ya yi karatu mu ce Allah kawo ku Najeriya ku sha mamaki <laughs> wallahi yake gaya muku ɗalibi zai zo ya gama karatun na ya koma ɗakinsa ya sha AC ya ci abinci mai kyau ya sha madara ya ci naman kaza da yamma a kawo masa mota har ƙofa ɗakinsa ya hau ya tafi haramin manzon Allah ya yi sallah ya yi salati ya yi karatu da daddare a mai da shi in ya ga dama ya tafi umra ko ya je aikin hajji duk wannan gatan amma wallahi tallahi na sha gaya muku ban maimaita muku wallahi malam an sha samun ɗalibai suna haukacewa saboda bala'in karatun jarabawa ka ga ɗalibi malam ya fita daga hayyacinsa akwai wanda ba sa iya bacci da daddare kwana suke suna karatu sai sun je sun zana jarabawa ne za su kwanta a katifa su yi ta bacci ba su tashi ba sai azara ka duba ni'imar amma jarabawar ba ta ciwuwa a haka a banza kuma komai ba akwai malami ya gaya ma na koya maka kaza ga littafi kaza ga littattafai kaza ba abin da ka rasa komai akwai amma ana bukatar sai ka karanta ka gane ka haddace ka riƙe kuma ka yi bayani shine amana ilimi duk abin da malami zai maka yayi maka kuma ma zai gaya ma iris of concentration zan yi tambaya kan kaza babi kaza littafi kaza shafi kaza daga kaza zuwa kaza hatta qur'ani da ake haddace shi aka a kwakwalwa ake rike shi gaje ga mutane za a jarabar qur'ani yadda hakalin su yake tashi wannan yana nuna maka karatu ba a yin sa da wasa dole sai an ji jiki kar wani ya taba tsammanin wai a banza kawai zai zo ya ɗauki certificate ɗinsa ba tare da ya wahala ba duk wanda ya ga ya dauki certificate ɗinsa a iska a haka kawai ba tare da ya wahala ba to ya sani ba karatu yi ba kuma wallahi ba zai yi albarka ba kenan sunnar karatun ne haka sai an wahala shi yasa yake cewa wa man yastabir lil ilmi yasfar bi nailihi wa man yaqtibil a yasbir ala bazli wa man lam yadhulla an-nafs fi talab al-ula yasiran ya'ish dahran tawilan akha dhullin ku ji wannan magana ta imam ibn hisham an-nahwi yace duk wanda yayi hakuri akan neman ilimi to zai dace da rabauta da samun ilimin kafin ka zo nan gurin shekaru biyar da suka wuce a nan mun yi lacca a nan ba waɗannan fuskokin ba ne sun gama sun tafi sun yi haƙuri yanzu suna can suna cin moriyar wannan takardar da kake nema kai ko idan baka yi haƙuri ba sai dai a ce an kore ka an sallame ka saboda baka da haƙuri ya ce duk wanda ya haƙuri akan neman ilimi to zai dace da samun ilimin ya ce kamar yadda yake wa man yaktubil hasna'a yasbir alal badli duk wanda yake neman yarinya kyakkyawa to dole ya haƙuri wajen kashe kuɗi ko ba haka ba ne tunda tana ɗan dama dama dole yana ta rawar jiki ya sayi kaza ya kai don kar a kada shi duk abin da ya gani ana waya ina gajiya lafiya me za a taho miki da shi ko bata nema ba sai ya kai yusbir alal badli wanda wannan ma'ruf ne masu neman aure ko wanda suke soyayya da mata suna kashe musu kuɗi saboda darajar matan in jigari jigari ce sai ya dora mata ashar ma ya ce baran zo ba ta ce yi haƙuri don Allah ka dawo amma waccar ita kuma zai kashe mata kuɗin da bare kashe uwarsa da ta haife shi ba kuma a hakan ma a banza wani ɗalibi na canji yake yi ku ji ina gaya muku don ku fahimci rayuwa dan canji ne ya ce wata rana aka wani babban mutum mai kuɗi ya turo da kuɗi masu yawa naira wajen dubu ɗari biyar ma wata yarinya a garin nan ya yi waya ya ce mata ta zo wafa waje na wuri kaza ta karba ko kuma na kai mata ya ce alhaji kai daɗe bari a kai mata mana yarinya ce karama budurwa haka kurin ta buga masa waya ya aka yi ce bata da kuɗi tana son kaza saboda yana da kuɗin banza naira dubu ɗari biyar ya turo ya ce aje a kai mata ka san me ya ce a gabana malam ya ce ina zuwa ta ce nawa ya kafin ba in fito ma a mota nawa ne ya ce wala hajiya ɗari biyar ce yake a ce ɗari biyar banza ba ni nan ta yi tsaki ta karɓa ya ce take ta yanko dubu hamsin ta bashi ta ce je ka sha mai ya ce kafin ya bar wurin a gabanta ta zubar da dubu dubu ɗari biyu da hamsin tukun ta kyautar da su ta ce ka gaya masa a gaban ka ma gashi nan nayi kaza ya ce kuma da ƙarshe waya ya buga mata yana haƙuri da Allah ki haƙuri akwai wasu abubuwa ne basu abin nan ba waye da sauransu malam haka suke ba da kuɗin nan a banza mutum ɗaya sai ɗauki naira miliyan goma ya ba wata a banza a iska uwarsa fa tana nan tana fama a ƙauye tana fama da kuɗin cizo ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل idan baka yi sharan masallaci ba ka yi ta kasuwa duk wanda bai kankan da kansa ba fi talabil ula wajen neman abu mai daraja mai matsayi to zai rayu cikin bakin ciki da bacin rai a iya rayuwarsa gaba daya wani malami yake cewa ta'allam idza ma kunta lasta bi alimin فما العلم إلا عند أهل التعلم تعلم فإن العلم زين لأهله ولن تستطيع العلم إن لم تعلمي يتي تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم يتي ولا خير في من راح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم يتي كوي إلمي إن كي باكد إلمي ka sani ba a samun ilimi sai a wajen masu shi yanzu me yasa duk ba ku je kuka ajiye littafan ku abatuwa ba kuka je can kuka zauna kuka ce a can za a muku lacca saboda babu masu ilimin da kuke nema a can sai kuka taho nan me yasa ba ku tafi masallacin juma'a na cikin gari ba kuka zauna kuka ce a can za ku yi wannan karatun saboda babu masu wannan karatun a can kenan ilimi ana bin inda ake samun shi ne ina fatan kuna fahimta ya ce ilimi fa ya fi wa ɗan adam yaro matashi ko yarinya matashiya kwalliya sama da kyakkyawan kaya da mutum zai sa yayin da ya zo yana magana ilimi ya fi ƙayata mutum aji ana son shi ana sha'awarsa sama da kyakkyawan riga idan ya sa ya ce babu alheri ga wanda ya rayu ba shi da ilimi bai san abin da zai je ya dawo ba يتي وما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله ويج... إيه نعم يجهله والجاهلون لأهل العلم أداء يتي أي باب فلا إن باب ما سئلي بيبا إن كان سمت سيئة دنيا كي كرت na gaya mu karatun nan ya na addini ya na zamani ko kun yadda wanda yake da karatu yana da ilimi yanzu mutum ɗaya profesa a jami'a sai a tara masa jami'a gaba ɗaya a ce yana da wata lacca da zai gabatar kowa yana saurin ya je ya saurari me zai faɗa don ya san zai kare shi da wani abin da bai sani ba saboda ya goge ya yi karatun ya saba amma kuma wallahi idan ya zo profesa na rigarsa watakila bata kai na wani ɗalibi ba ma to ifalala tana ga masu ilimi ne musamman ga wanda suka nemi shari'a su masu shirya da su ne matsayin kowane mutum shine abin da ya iya wa qadru kullu mri'in ma kana yusinu kowane mutum yana da matsayi ne in yana kyautata abin da ya iya jahilai a mutane suna da sunannaki da suke sawa kowane aiki da suke yi kuma abin gabar mutum shine abin da bai sani ba duk wanda bai san wani ilimi zai yi gaba da shi waljahiluna li ahli ilmi a'da'u jahilai kuma masu gaba ne masu kiyayya ne ga ainihin wato ma'abuta ilimi yan uwana musulmi saboda kurewar lokaci a takaice inda za mu yi ta magana akan ilimi da falalar ilimi ba za mu gama ba har mu tashi a nan gurin so shawarar da muke bayarwa shine ƙungiyar mss sun shirya wannan lakca ne mai matakin wato muhimmancin ilimi ga matasa saboda yawanci ilimi ana samun sa ne a sinu shabab shekarun da mutum yake da shi na yaranta a lokacin ne kwakwalwarka za ka iya loda mata abu ta ɗauka waya idan sabuwa ce ta zamani mai memori mai kyau to tana iya ɗaukan applications da kyau amma idan ta tsufa ba sai dai a yi haƙuri mota lafiyayya da ita ne za ka iya bugawa yanzu ka tafi lagos ka je ka dawo amma motar da take ta daɗe ana hawanta da daɗiyar mota ce ko tsohuwar yayi ne wallahi zariya idan zaka je sai ka nemi shawarar bakanikin ka haka ne ko ba ka bane so ku yarda cewa kowane abu yana da lokaci ku yi amfani da wannan lokacin ku yi karatu dukkan kunan gaba ɗaya matasa ne duka ba wanda ya wuce shekarun samartaka amma ina gaya muku akwai shekarun da za su zo nan gurin wallahi ba ko ɗaya a cikin kun gama kun tafi muna da matsaloli a ƙasar nan na ci baya musamman akan wannan ilimin da kuke yi yanzu barin tambaye ku da Allah a duk Kano gaba ɗaya ina ne wurin da zaka iya cewa kamar kasuwa ce ko wuri ne da aka ware shi gaba ɗaya na gyaran kwamfutoci ne kawai idan kwamfutar ka ta lalace directly wannan kasuwar za je ko wannan gudun za je ko wannan gidan za je duk Kano gaba ɗaya ina ne ban ji ba ba waya ba ba waya ba kwamfuta na ce kwamfuta laptop kwamfuta ko desktop ɗaiɗaiku ne can shagon wannan can shagon wannan saboda ba a tsara abin ba amma yanzu ina jin gida idan ka tsara ka bi a kano insha Allah ta'ala duk inda ka irga gida talatin na talatin da ɗaya a samu kwamfuta ina ganin a ciki ballantana ɗalibai yan boko wayan nan yanzu ta zama kwamfuta kaga ashe akwai abubuwan da muna da bukatar sana'o'i da zamu iya koya mu iya ba bari buga muku misali duk Kano gaba ɗaya musulmin Kano yan masu kuɗin Kano ku gaya mun ina ne tafteken shago da ake zuwa ana sayan kwamfuta na musulmi idan ina so in sayi laptop kwamfuta yanzu ina zan je Ibrahim Tayo sabon gari shagunan na suwaye ba namu ba ne wannan bankar duk garin nan gaba daya manya-manyan dilolinta ba musulmi ba ne wannan wutar in allah ya sa da ba wajen musulmi aka siye ta ba wannan kyamarar duk shagon da zaka je ka gan su kala-kala different varieties zaka zaba ba mu ba ne kayan gyaran mota sai dai ka shiga sabon gari duk shagunan ba namu ba ne kayan plumbin na ruwa ai ku injiniyoyi ne a nan ba kuna alaka da harkar gyaran ruwa da waye-waye ba in ana referensin a je a sai kaya dole a tura ku je kofar ruwa duk wanda ka gani musulmi a nan insha Allah yaron wani inyamuri ne ko da yana da shagon ranar lahadi rana ita jiya za a yi wani abu za a sayo kaya ko jiya din na tura a sayo mana aka ce mallan ka manta ranar lahadi ne ainal muslimun ina musulmin ta ku da kuke karatu ina amfanin karatunku yanzu akwai laifi idan wani ya zo ya bude irin wannan kasuwar ta kofar ruwa ya je gaban ɗorayi ko shekara ya bude irin ta yana odar ka yana kawo akwai laifi malam duk mun zauna mun yi baya hatta a babin sana'a baya yanzu a garin nan idan kai wasa wallahi tallahi in ya muri sai ya riga ka samu admission a jami'a wallahi alazim in ban da yanzu da aka samu wasu wayayyu ma'aikatan da suke da kishin jama'ar mu suke kishin al'ummar mu amma da mace in yamura sai ta zo ta nema maka admission ma a makarantar nan kai baka samu ba ita ta samu wallahi tallahi to me yasa bamu da kishi kuma wannan karatun in muka yi shi ina za mu je ne in ba mu taimaki al'ummar mu taimaka wa kanmu ba so ina faɗa ina maimaitawa kukan da ake a ƙasar nan economic ɗin ƙasar nan ya yi melting down ya yi ƙasa ya yi baya wallahi akwai jahilci da yake damun mu sannan kuma ilimin in an an yi shi ba a amfanuwa da shi ba ma yin abin da ya kamata mu yi kullum mu mun zama parasite ne shi parasite a makale ke a jikin wani kullum sai dai ya tsotsa ya zama yana da wata fida da yake tsotsa amma shi ba zai bayar ba sai dai a bashi ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara mu kyautata mu kimanta mu mutunta yanzu nan in na gaya muku wani abu gada mafi rinjaye da yawa makarantun private schools da ake zo ake buɗe Allah duk ba namu bane ba mu da professor shine anan ba mu da malaman jami'a ba mu da ɗaliban da suka je suka university suka gama muna zaune a cikin gari sai wata inyamura ta zo daga inugu ta shigo tsakiyar unguwar mu ta kama hayan gida ta buɗe nazarin School tana koya yaran mu tafi da tsalle a koya musu sa dan kwani kuma mu ɗebi 'ya'yanmu mu kai majority mafi rinjayen private school a garin nan ba namu ba ne haka suke tayar da yaranmu su koya musu abin da suka ga dama shi yasa yaran sai su waye gari su tashi je jami'a suna faɗa da addini ba abin da yake ƙi irin ya ga ana harkar addini mu kada takura mana wani mss wani lecture wani waye waye shi ba shi ya kawo shi ba diga gaja kaca baka san ina kake tafiya ba ba alaka tsakanin wayewaka da yin addininka kar ka ɗauka wai don ka waye wayewar za ta hana ka ka yi addini wannan ya nuna kai cikakken ba gidaje ne wayayye shine wanda yana da wayewar kuma a gaba yake akan harkar addini ba gidaje shine wanda ya ɗauka sanin duniyar da bai ma santa ba wai wannan ita ce za ta hana shi ya zo ya gane addininsa yana ɗaukan mai addini ba gidaje ne wanda yake sauraron ilimi ba ƙauye ne to aga waye ba ƙauyen tsakanin shi da kai so ya kamata dan Allah ɗalibai mu yi zuciya duk lokacin da ake magana akan ilimi to wallahi tallahi lacca ce mai muhimmanci kuma gaskiya Allah saka musu alkhairi da suka ce a yi magana akan ilimin nan dan shine abin da zai kubutar da mu idan kun yi ilimi ba za ku tozarta ba wallahi mala ku karanta a tarihi malamai sun faɗa ba a taɓa samun wanda ya yi ilimi ya wulakanta ba ko da ku ilimin nan ba na addini ba ne kowaye waye inda ya yi ilimi a cikin society is respected somebody ba ina ma magana wai ya zama Allah ma ya zama shek ya zama malami hatta ilimi na zamani ku lura har mutum ya mutu in Allah ya so yadda inda yana da wannan ilimin ana girmama shi a cikin al'ummarsa ashe ilimi ba aikin banza ba ne? ashe ilimi daraja ne ashe ilimi kima ne to da Allah kada mu ci baya mu yi kokari muna kirkirar sana'o'i muna bude workshops wuraren gyaran mota in kun lura yanzu wuraren gyaran motar mu a cikin gari duk ana old modern system a ƙauyanci ne ake yi mutum ba ƙauye bai san abu bai da ilimin abin zai zo kawai rinka sawa sa bakin mai kawai ya bude makanikanci kawai gyara sa'a kawai haka suke zuwa su yi ta bugawa kuma wallahi su zama heroes wanda ya karanta abun ya san abun shi kuma yana da girman kai yanzu wani a cikin ku ya karanta ilimin da ya shafi wannan din ya takabbar wa ya tabaktar yana jin girman kai cewa dan me zai je ya shiga gareji yana rike sufana ko yana sa kayan me kuke cewa yana sa coat na na na na je wurin sana'arsa baya yi kuma na tambaye ku ku bincika a garin nan garejin mota da ake da shi a garin nan garejin mashin da ake da shi a garin nan a university ba a karantar da injiniyarin nan nan a kwaleji ba a karantarwa to ku duba mun duka ƙwararrun gareji na garin nan manya manyan gareji a garin nan ku je ku duba manyan makaranta suka je suka karanta to ina wanda suka yi karatun ku ku idan kun yi sai dai ku zo ofis ku sha AC kamar yadda rakta zai zo ya zauna sha AC tana buga shi kuma sauke ku za ku je ofis ku sha AC kuma dole ana buƙatar practical aspects ɗin ka buɗe ka tara yara goma sha biyar kai ne oga kwata-kwata a tattaba a je a yi a baka kuɗi malam kuɗin da makanikai suke samu Allah ne baro kan sani sana'a ce mai rufin asiri amma mun wulakanta ta mun tozartar da ita waye baya kai motarsa gyara waye baya kai kwamfutarsa gyara waye